Jama'a Assalamu alaikum kun barkan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa sunana. A cikin wannan shirin za mu yada zango zuwa jamhuriyar Nijar. A wannan tafiya mun samu tattauna da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a duniyar kwallon kafa musamman ma kungiyar Sony Def da ke babban birnin Yamai. Sai ku biyo mu. To madalla, kamar yadda aka ji da farko dai shirin duniyar wasanni na jamhuriyar Nijar, kasar da kungiyoyin ƙwallon kafa yadda aka ji a 'yan makonni da suka gabata musamman a lokacin da muka je jihar Agades. Ƙwallon kafa a ƙasar na fuskantar matsaloli da suka jibanci tallafi da kuma goyon baya kamar yadda aka saba gani a baya. Da farko ina tare da Abdurrahman Gumur kakakin kulob na AS Def a birnin Yamai wanda ya duba mana irin shirin da suke yi a bana don tunkarar wasannin nan gaba. Banda haka ya kuma duba mana kokarin da suke yi wajen sayo 'yan wasa daga waje. Lalle shekara bana na saboda mu karhaha wannan kulab nan mun kara ma 'yan balon wanda ya gare mu wanda suka ci muna wannan recompense uku karfin gwiwa mun samu mun so 'yan balo daga kasashen waje don mun siyo yan balo guda biyu shahararri guda mun siyo shi daga libanan nan asalin kasa a cote d'ivoire ne guda kuma mun siyo shi daga misra shi kuma nan na asalin kasa a senegal ne kuma na a cikin gida nijar mun dibi duka 'yan balo wanda suka taka rawa a zo a gani bana cikin shampiyona na nijar cikin club club na nijar su ma daga ciki mun sayo duka shaharin da suka taka rawa a zo a gani cikin balon niger wagga shekarar ta wuce ah, don a jimlance sun kai dan balo guda bakwai da muka kawo bana tsakanin wanda muka kawo daga sashe waje da nan cikin gida niger na saboda mu karhaha wannan club namu na as wendep don shine guri namu shine a nan cikin kasar Nijar mu mai da mu na bara mu samu mu ci wannan wannan titir guda uku wannan hudayi daga farko don titir na super league wanda za a fara da shi mu ci shampiyona na titir na super cup eh, mu ci wannan titir kuma na shampiyona super league kuma mu samu ci cup national wannan abin da ya shahi fuskan 'yan balo ne. To bayan mun ta bakin Abdulrahman Gumur dangane da sayo 'yan wasa wata matsala da a can baya a jihar Agares ma'abuta kwallon kafa suka koka da ita a kai. Mun ci ta bakin Abdulrazak Ibrahim wanda ya bayyana mana irin matsaloli yanzu haka da suke fuskanta ganin zaɓin da wasu daga cikin matasa ke yi na canza sheka zuwa babban birnin ƙasar Yamai domin taka ta mola. Ga abin da ke cewa. Wai wallahi to malam haka nan ne. kama yara agadas abin da suke son su daina biyar kama gaskiya agadas kama mm, ba mu da kama mayya haka masu san balo kama wani mai hannu da shuru ko wani mayar kama gaskiya kama ba su san harkar balo don haka yau ka ga. kwallon malo jihar agadas tana sha ba yau kamar inda example an samu sponsor wa'anda suka zo suka kamo an su bubuwa cikin agadas wallahi da yau agadas eh, malam wallahi yau da yau agadas yau in ba mu samu premier division guda ba mu samu premier division biyu saboda da gaskiya ni na imani da cewa yaranmu na agadas suna son kwallo kuma sun iyata to don haka yaro an ka gani ya mai an kire shi kamar an kire shi haka nan ne kamar can yake ta yaya ga kamar can ne zai ci za samu ci gaba a wansu wai kibobuwa su samu na can waje su gan shi a su gan shi yanzu ka ɗauki kamar example inda jihar aganda eh, mayan mu suna son balo sai su yi kishi kamar irin na tawa lisat wannan usd da ta hayo usd da ta hau gaskiya abin ga kamar magabatan su ne na tawa sun kama musu kamar su mayar su diktekin su kamar sun kama musu yau mu ma agadas inda mayar kinmu ya kama mana ko wani diktekin mu ya kama mana wallahi da yau jihar agadas musu harkar kwallo ba a bar mu ba saboda yaro dole ne in ya ji wata ekip kamar wata is sonida ko wata is fan ko wata is police suna su dole ne gaskiya yaro zai ta ya sama can yake ga kamar ci gaban shi ne a can ne ci gaban shi kamar gaskiya ni ina ba su kwarin gwiwa domin mayu agadas muna fata ubangijin allah ta mana wanda kamar shugaba wanda yake son harkar kwallo wanda yake son harkar kwallo ya sa kwallon mu a agadas ta ci gaba ni haka nake fata muna dai tare da abdulrazak dangane da wannan matsala da ya koka da ita batun rashin haɗin kai daga ƙungiyoyi kuma ni a agadas ina fata kamar su gama kansu su gama kansu wallahi yau an gama kai duka a nishar kinga ba mai cin wasu harkar devalo wallah ba wanda za ba agadis ya kama victoria saboda koyon ga league n wanda aka ida yi jihar agadis renaissance din yami da tauri wallahi kuma cikinsu abin da ya ba su mamaki kamar agadis wadda ake son balo wadda ake son balo agadis kuma kuma cikin shi da kan shi kamar shi bai taba ga kamar population ma kan balo kuma agadis ba manya da yara suka fito suka goya ma abzin ba to muwa muna fatan wanga shampiyona wadda za a fara haka a gama kai wallahi dole mutum ko ba ya san balo ko eh, abin ga america agar su wanda ta ba ya san balo in ya gyara mu suna kusa dole za a durkusowa ya zuwa kama musu saboda gaskiya a agadas mun fatar da muke ubangiji Allah ka wani sponsor ko wani babba dai wanda yake son balo ya taimaka ma yaran mu to mu koma zuwa babban birnin Yamai inda muke tare da Abdurrahman Gumur daga kungiyar AS Dep wanda kuma muka yi tambaya ganin ta yadda ya yi mana bayani kan irin ci gaba da aka samu ya batun horar da waɗannan 'yan wasa sanin kowa ne kuma duniyar kwallon kafa kamar yadda Abdulrazak Ibrahim daga Agares ya bayyana mana duniyar rana ta tare da manyan kalubale. Kuma abin da ya shahi eh, nan masu kula da wannan 'yan balo eh, kun san muna da kwace guda biyu eh, Mallam Abdulrahman Isa Maiga da mallallo wanda su ma sun shahara sun kawo nasu gudunmawa sosai cikin girman da ba a da ta samu kuma wannan shaharin training ne yanzu a nijar shaharin kwas ne a nijar da bayan ma suna suna suna kula da wannan yan balo namu na aswan dep lokaci zuwa lokaci ekip national ta kasa tana kira gare su zo su kama kuma na saboda can ma su kama 'yan balo na ƙasa. To ko za ka iya faɗa mana dangantakar da ke da kwai tsakanin hukumin Nijar da shugaban wannan kungiya ta Sony Dep? Don shi wannan manaja na wannan kamfanin zirga-zirgar mai minista Ibrahim Nomo da wannan president na kula ba Sony Dep ah, Mohamed shiga Sala duka mutane wanda vraiment suna son su ga sunan kasar nigeria ya hito sosai a min da ya shahi balo ta afirka kuma suna kwatanta suna nan kullum suna dare da rana suna kawo nasu gudumawa na saboda wannan yan balo na wani su zamanto vraiment suna cikin condition suna cikin ah, suna cikin condition na su buga balo sosai wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi to bari mu duba irin nasarori da wannan kungiya ta sonidar ta samu a bana tambayar da muka sake yi wa abdurrahman gumur ga kuma amsar da ya bamu don shekarar ta wuce kasan a ah, balo ta nijar eh, in za a fara shampiyona sai an yi kwallo tsakanin wanda ya ci shampiyona titirkin shampiyon wannan shine Icewind Dep da wanda ya ci Coupe National don Coupe National shine eh, kwallo na eh, gar national su za wanda ake kira gar national suka ci shi eh, don da aka buga kwallo Icewind Dep ta samu galaba don tun daga nan sai muka samu galaba mu ta harin titir mu na harin wanda ake ce ma super cup don mun hana shekara da titir super cup Ah, ana nan sai aka waye gari championa ya fara championa sai aka sake mishi suna da championa league eh, championa premier division ne d1 sai aka mai da shi championa super league na shi wannan shampiyona shekara wagar ta wuce iceland da ita ta mai gurbin ta inda ita ta ci shampiyona wannan shekara ta bare can don ta bare kuma ita ci shi don ta mai gurbin ta kuma ta take club na holland a niger wanda ya ci titar na sabon formula ta super league a niger a cikin wannan shirin mun samu jin ta bakin shugaban wannan kungiya ta sony deb muhammad shega wanda ya bayyana mana irin hanyoyi ko kuma tanadi da suke yi don tunkarar wasanni da ke tafe a ciki da ma wajen kasar ta niger za mu fara kwambala ta eh, champion champion na, na niger cikin wata mai shirin kama insha Allah watan oktoba amma kan wata oktoba kin akwai mata tsakaninmu da mu da 'yan Eh, gendarmerie wanda ake ce ma super cup da turanci don kuma muna hawata allah ya samu samu nasara bisa kan shi bara mun same shi wani kuma insha allah za mu yi da jandarma duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin na duniyar wasanni daga nan sashen hausan na radio faransa international rfi hausa a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma jami'in da ya hidima hassan alhassan na silaja abdulkarim ibrahim shekal sai kuma ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa mu huta lafiya